أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه رد ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدفكي بيبو قريش مرر إياكا بيساكي هدامو أولنا مريشينا لا ربا بقي قوة رمضان a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke shine 23 ga watan biyar na shekara ta 2018 a lissafin miladiya yau a ci gaba da darussanmu na tafsiri a wannan wata mai albarka za mu tashi har yanzu a suratu ali imran aya ta da arba'in da shida, da muka ji malam ya karanta bayan abin da ya gabata na bayanin abin da ya faru a yakin Uhud da yadda Allah maɗauki ya rarrashi manzansa ya rarrashi kuma sahabbai ya kuma nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kaɗai ne manzo ba akwai manzanni da dama sun gabata gare shi kuma kamar yadda suka gabata suka rasu shi ma ina cikin masu rasuwa kuma ya rasu to bayan ya faɗi wannan Allah swt ta'ala abinda mu tashi kansa yau sai ke cewa wa ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir to wannan aya akwai ƙira'o'i ba guda ɗaya ba dangane da ita ta farko dangane da waka'ayyin ɗin da kuma nabi da kuma ƙatala amma wanda ya fi jan hankali dangane da fassarar ayar shine ƙira'ar ƙatala ne ko ƙucila na farko lafazin waka'ayyin shi ita kalmar ka'ayyin malaman larabci wasu suna cewa kalma ce murakkaba ba basita ba kalma basita ana nufin simple kalma wadda ba daga wani wuri aka haɗa ta da wata da wata suka haɗu ba to wasu sun ce haɗi ne da kafin ta tashbihi da kuma ayyu ayyu ta wadda ake amfani da ita wajen tambaya a ce ayyu kaza da kaza to da ayyu da kafun ta tashbihi aka hada aka samu wa ka ayyi in wasu malamai wasu malamai suka ce a'a ka ayyin asalin kalma ce ita kadai haka take kuma ma'anar su duka in an dauki cewa tarkibin ne ma an ce ba tarkibin bane ma'anar su guda ɗaya ne ma'anarta shine kam ma'ana wadda take nuna takfir ma'ana ai da yawa ma'anan nan kenan wa ka ayyin min nabiyin ai annabawa da yawa to nabiyin haka yake a wannan qira'a nabiyin eh, qira'a hafs akwai nabiyin a ah, wannan dai ba zancen qira'o'i zami ba abin da ya sa muka tsaya ma zancen qira'o'i shine maganar fitar da ma'anar da take da alaka da ai qatala shi ma akwai ƙira'ar ita ce da ya karanta mana yanzu qatala ma'ahu ribbiyun akwai ƙira'ar kuma qutila to kuma kowace ƙira'ar tana da ta da bayanin ma'anoni ina fata mu saurara mu karanta da kowanne insha Allah ta'ala sai mu fahimci yadda ayat take yanzu da ya karanta mana mu fara karantawa da ita ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ربيون كثير da yawa ne daga annabawa ma'ana annabawa da dama ne aka same su shine ma'anar abin da za ka kaddara wujidu an same su a rayuwa a tarihi qatala ma'ahu na kafin. shi wannan annabin tunda ya zo da lafazin mufrad ne ma'ana annabi da yawa annabi ba ɗaya ba ribbiyuna kathiruna qatalu ma'ahu ɗalibansu da suka yi wa tarbiyya shine ribbiyun an ce ribbi wanda wanda annaba suka yi wa tarbiyya Tarbiyyar annabawa mutanen kirki bayin Allah kamar ka ce sahabbai yawwa ma'ana da yawa daga annabawa sahabbai sahabbansu sun yaƙi tare da su shine qatala ma'ahu na kathirun nan kathir an fahimci abin to fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi ba su raunana ba don abin da ya same su fi sabilillahi wa ma ba'ufu haka nan dai ba su samu rauni ba rauni na zuciya ko na jiki wa mastakanu kuma ba su kaskanta ga abokan gabansu ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son mutane masu haƙuri an fahimci wannan ma'anar yanzu nan mun ɗauki wannan ƙira'ar wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rubiyun kathir an labarin da ake ne na annabi aka siffanta shi da cewa ɗalibansa ko sahabbansa sun yaƙi tare da shi an fahimci abin yawwa to wata ma'anar in an ɗauki kun ga kenan a nan suwa suka yi yaƙi ribbiyun yawwa sahabban annabawan su suka yi yaƙi shine qatala ma'ahu an kawo da cewa sun yi tare da shi annabi wannan ta farko kenan in muka ɗauki wata ma'anar har yanzu a cikin dai wannan ƙira'ar wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun ko kuma a ribbiyuna kathir in muka dauki qira'ar qutila to shi kuma ma'ana za ta canza wa ka min nabiyyin akwai masu karatun ma suka tsaya akan wannan wa ka ayyi min nabiyyin ai annabawan da aka kashe a tarihi suna da yawa to nan zancen ya tsaya sai kuma ma'ahu ribbiyuna kathir sai a fara wani zancen daban sai zama ma'ahu ribbiyuna mubtada ne da khabar ribbiyuna shine mubtada ma'ahu din kuma jar wa majrur shine khabar muqaddam an fahimce da zancen yake anan ma'ana da yawa daga annabawa da aka kashe ma'ana an kashe annabawa da yawa a wannan kira'ar za mu fahimci ci gaban rarra ne Allah yake wa muminai in manzon Allah sallallahu alaihi in ya mutu ko kashe shi aka yi ko za ku bar addini saboda wannan ba za a bar addini sai Allah ya sake cewa da yawa dama a cikin annabawa ai an kashe su amma kuma saƙonsu yana nan bai gushe ba an gane abu sai kuma a ce ma'ahu rabbiyuna kathir fama wahalu tare da su lokacin da aka ce su akwai sahabbai da dama ba su raunana ba da sauran su sauran har zuwa ƙarshe an gane wannan sai ya zama anan wannan ma'anar waye fa'ili a wancan fa'ilin ribbiyuna ne ko qatala ma'ahu ribbiyuna shine fa'ili in kuma a wannan ne fa qutila shi annabin ne kana al-fi'lu musnadan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabin da ake bada labari a kansa ma'ana annabi da yawa an kashe shi to kaga akan wa kisan ya auku kan annabi sai kuma a ce biyu na kathir tare da cewa tare da shi akwai sahabbansa sun yi yaƙi ba su raunana ba ba su kaza ba su kaza ba ta bayyana insha Allah yau sai ya zama annabin ma'ana wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ay qutila huwa an kashe shi an fahimci wannan ma'anar ita ma a takaice kowace ƙira'a ka ɗauka rarra shi ne Allah maɗaukaki ke kuma yana gaya mana cewa mutuwar wani ba ta hana addini ya ci gaba duka dai su yaƙi wancan zance da muka karanta jiya har yanzu ci gabansa ne nan don haka a kwantar da hankali annabawa suna mutuwa a kwantar da hankali sahabban annabawa suna mutuwa wannan kuma baya hana addini ya ci gaba bal ƙari ma akan wannan ana kiran mu mu mutanen zamanin yanzu da muka ji waɗannan ayoyi mu ƙara zabura mu ƙara zage dantse mu ƙara haƙuri mu mutu akan irin abin da waɗancan bayan Allah suka mutu akai nan ana nuna mana bajinta da waɗancan suka yi jikinsu bai raunana ba zuciyarsu ba ta yi rauni ba sannan ba su kaskanta gaban abokan gabasu ba to yadda suka yi haka kuma ku yi haka ana biya wa sahabbai kuma ku zabura ku ɗauki haƙuri kuma sannan kar ku tsorata kar ku raunana kada ku kaskanta abokan a gaban abokan gaban in sha Allah an fahimci wannan akwai maganganu da dama dangane da wannan malam asamin alhalabi a cikin addurrul masul da yake taujihin ƙira'o'i eh, da bayanin irin wannan kai ka ce tafsiri ne dama na nahau za ka ɗauki maganganu da yawa da ya kawo na malamai akan waɗannan wasu malaman suna cewa kuma malam usaimi yana cewa shi wannan maganar cewa ka ayi asalinta da kafin ne ta tashbihi da ayyu aka haɗa ina ga ƙauli ne na wasu amma ba shi ne ingantacce ba mafi inganci ka ayyu haka ake amfani da ita a matsayin a harafi da yake nuna takfiri to mu dai a yadda muka saba bin littafin sa'adi shi bai fi cika mai da hankali kan harkar na'au ba galibi in ba shi ya kawo ba na kawo amma kasancewar taujihin wannan karatun tsakanin katala da kutila kowace aka fasa raga ma'anar da zaka ɗauka shi sa muka shiga wani sauran zance kuma mai buƙatar ƙarin bayani akan sanin larabci sai koma wurin littattafan masu larabci Allah ƙara mana fahimta da yawa daga annabawa ne tare da su sahabbansu sun yaƙi ba su raunana ba ko kuma da yawa daga annabawa an kashe wasu su waɗannan mutane da suke tare da su ba su raunana ba ko a jikinsu ba su raunana ba kuma a zukatansu kuma sannan ba su kaskanta gaban abokan gabansu ba wallahu yuhibbu sabiri Allah yana son masu haƙuri wannan hujja ce babba cewa ana danganawa Allah soyayya cewa Allah yana so siffa ce ta Allah daga cikin siffofi na ikhtiyari as-sifatul ikhtiyariya ko sifatul af'ali ko as-sifatu allati tata'allaqu bil mashi'ati haka malaman aqida suke kiransu yawa siffofi ne da suke da alaka da mashi'a yuhibbu Allahu man yasha'u mata sha'a wa kaifa sha'a to wannan wajibi mutum ya imani da wannan yadda da wannan kar a kore kar a yi mata tawili a wurin masu tawili da su asha'ira da su maturidiyya kullabiyya ba sa tabbatar da siffa ta irin wannan ga Allah sai su ce ma'anarta iradatu thawabi cewa Allah yana nufin ba su lada wannan shi za ka gani da yawa a cikin littafan tafsiri da malamai suka bi wannan manhaji wanda kuma sabawa abin da ya zo daga magabata ne na sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka tafirantu dai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Allah yana san mutane masu haƙuri wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana babu abin da ya kasance maganar su nan qawluhum an yi masa nasaba saboda khabaru kana ne muqaddam ai wa makana kana babu abin da ya zama shine kaulin sai kaza da kaza ma'ana faɗin da suke cewa rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin babu abin da ya zama kaulin sai wannan amince abin ma'ana ba su da wata magana sai faɗin wannan abin da muka ji za mu zo magana akan fasarorin su shi kuma ne ma'anar shi yasa dalilin da za aka yi wa wannan qaula aka yi masa fata wannan ma dai zancen nahawu ne wa ma kana ba su da wata magana illa an qalu sai face su ce rabbana ya ubangijin mu fara addu'a da rabbana yana da cikin ladubban mai addu'a mutum ya rika faɗin addu'arsa ko da Allahumma ko da rabbana a cikin alkur'ani rabbana ya fi yawa mafi yawan addu'ar annabawa sukan fara ta da rabbana na farko don tabbatar da rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala a istiftahin addu'a da tabbatar da rububiyya sannan kuma a nemi taimakon da za a nema rabbana ighfir lana ya ubangiji mu ka gafarta mana zunubana zunubanmu ka gafarta mana kuma israfana fi amrina barnar da muka yi cikin lamarinmu wuce iyaka da muka yi a cikin al'amuran mu ya Allah ka gafarta mana wa sabbit aqdamana kuma ya Allah ka tabbatar da digadigan mu kar mu goce kar santsi ya kwashe mu wansurna ka taimake mu kuma alal qaumil kafirin akan mutanen suke kafirai fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah ya ba su ladan da kuma sakamakon duniya me sakamakon duniya ya ɗaukaka su akan abokan su tunda sun faɗi wannan wansurna alal qaumil kafirin to sai Allah ya karɓa ya ba su wannan tunda da gafarta zunubi da gafarta keta haddi da suka yi duk a ɓangaren ne suke bangaren abubuwa ne za su taimaka musu a lahirarsu a duniya su kuma tabbatar da digadigansu da ana su karkacewa da kuma ba su rinjaye akan abokan gabasu duk wannan abu ne da Allah maɗauke ba su a duniya fa'atahumullahu thawabad duniya wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawan ladan lahira shi an wasafta shi da kyakkyawa don nuna cewa ihsani suka yi sai Allah ba su sakamako da ihsani yau abinda suka yi na ihsani ne sun kyautata wajen bautar Allah Allah sai ba su kyauta su ma da ihsani sai sa a ƙarshen ayar shi ma ce wallahu yuhibbul muhsini in ya gama da asabirin su ne dai asabirin din nan kuma sai suke da al-muhsinin saboda kyautatawar da suka yi a bautar ubangijin su subhanahu wa ta'ala to mu koma maganar malam sa'adi yace wa hadha tasliyatun kun ce hadha tasliyatun lil mu'minin wannan ma shi ne da Allah yake wa mu'minai wa haffun kuma kwadaitarwa ne ala liqtida'i bihim akan cewa ayi koyi da waɗannan muminai na kwarai da suka zama tare da annabawa wannan ayoyi sun nuna mana lalle Allah yana ƙarfafar annabawansa da sahabbai kowane annabi yana da sahabbai mutanen da su ne 'yan makarantar farko na karantarwarsa su ne waɗanda ake gwada saƙon Allah da wannan annabin ya zo da shi a cikin mutane a kansu ake fara gwadawa waye mai ɗa'a waye mai kuskure waye mai zunubi waye ya daidai waye ya kuskure da kuma irshadin da zai zo daga annabin wajen nuna musu hanyar da za su bi duka a kansu ake gwada wannan abu Wani shine sahabbai kuma a cikin al'ummar kowanne annabi fitan wannan al'umma su ne wannan sahabbai din da suka zauna kamar da kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari cewa kowanne annabi yana da hawariyuna wa ashab babu wani annabi sai face Allah yana sanya masa hawariyuna wa ashab wanda suke koyi da aikinsa da maganarsa duk abin da ya faɗa suna koyi da shi yau to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabin ƙarshe manzon ƙarshe mai misali na ƙarshe mai saƙo na ƙarshe lalle Allah ya bashi sahabbai wanda Abdullahi bin Mas'ud na bamu labari cewa sai da Allah ya duba cikin al'ummomi ya duba zukatan mutane sannan ya zaɓi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba haka kawai suka zo ba ba wasu mutane ne da ya aka tsince su a titi ba ballantana za su zama a bakin kowa ya zage su yadda ya ga dama bisa abin da ma bai san yadda abin ya faru ba wajibi mutum ya girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne manya manyan bayin Allah da Allah ya ajiye don su zama abokai Allah yana son manzansa ko ba ya son sa yana son sa daga cikin alamar san da yake wa manzansa shine ya kewaye shi da mutanen kirki in ya duba damansa su ne hagunsa su ne in ya faɗa a da'a ko an samu kuskure Allah ya yafe wannan shine abin da ɗabi'a ta sunnar Allah maɗaukaki take tafiya da shi amma ba a ce waɗannan mutane daga rabuwarsu da manzan Allah sallallahu alaihi kuma a ce sun koma sun bar wani ah, sun bar addininsa sun koma wani addinin daban ba wannan abin bai faru ba sam sam babu mutanen da suka yada addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi irin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na taɓa ba mu labarin littafin wani bawan Allah Abul Hassan Ali Nadwi daga cikin malaman India ya rubuta wani littafi mai kyau wanda ya gina shi akan wannan fikira da muka yi magana akan ta jiya ko aqida da muka yi magana akan ta jiya ta khatmun nubuwa yace daga cikin sunan littafin ta suratani bai da ahli sunnati wa shi'a tambayoyi ne na hankali ya kawo yake tattaunawa akan ɗabi'ar da asalin da wajibi a same shi dangane da annabin ƙarshe manzan ƙarshe manzan ƙarshe shi ne ake so karantarwarsa ta zama misali domin ita ce mai wanzuwa har ƙiyama babu wani annabin da zai zo bayansa ballantana in an samu matsala a cikin sahabbansa ko wani ya zo ya gyara don haka lallai ya zama cewa makarantarsa ta fi kowace kyau koyarwarsa ta fi kowace tsafta waɗanda ya koyar suka zama tare da shi sun fi kowa kamanta abin da ya zo da shi saboda a tabbatar da ya ci nasara wajen koyarwarsa ba zai yiwu a samu wani mai koyarwa da zai rayu a bayansa da za a ce shi ya ci nasara wajen tarbiyyantar da nasa mutanen shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi bai ci nasara a tarbiyyantar da nasa mutanen ba yadda daga mutuwarsa har sun ridda sun bar addini sun koma wani abu daban kuma abin ya tsaya a haka ba a gyara shi ba an fahimci wannan abu za ka shi sa rubuta wannan littafin ya kawo maganganu masu kyau ba za ka fahimce su ba sai ka karanta a samu littafin a karanta shi yana da amfani sosai a hankalce yace za ka ruguza harkar tunanin aƙidin shi'a baka buƙatar nasoshin alƙur'ani hadisai hankali kawai da su suka yarda da hankali a wasu wuraren musamman ma dai ginin aƙidunsu ya isa ya nuna maka cewa hakika Allah ba zai kawo annabin ƙarshe manzon ƙarshe saƙon ƙarshe kuma abin ya lalace bayan kuwa an yarda saƙon nan nasa shine har kiyama babu wani saƙon da zai biyo bayansa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata al'umma ba za ta gushe ba tana kan gaskiya har tashin alkiyama to dole ya zama cewa daga cikin waɗanda suka bi wannan abin da ya zo da shi to waɗanda suka koyi da su da wanda suka koyi da su da wanda suka koyi da su su ne suke rike da wannan kambu har zuwa tashin alkiyama ba wasu mutane ne daban ba wannan dai mutane shi yi magana makamancin haka a jiya wa hasun ala liktida'i bihi, kwadaitarwa na ai koyi da su wal fi'li ka fi'lihi ai aiki irin nasu wa anna hadha kuma bayanin cewa wannan lamari amurun qad kana mutaqaddaman ko mutaqaddiman wani lamari ne da ya riga ya gabata ma'ana sunnar Allah sai haka ake yi lam tazal sunnatullahi jariyatan bidalika sunnar Allah bata gushe ba haka take gudana da wannan lamari cewa kowanne annabi ya zo akwai mutanen kirki tare da shi su za a kalla ai koyi da su ai koyi da wanda suka koyi da shi su da wa suka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudu ba ku gani a cikin su ne ake samun wanda zai ce ya yi fushi da wani ba zai sake masa magana ba saboda ya ce masa ga abin da manzon Allah ya ce shi kuma ɗayan ya ƙi bi duk saboda me saboda tsabar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san abu hanyarsa amma ba irin yadda zaka samu wani shi ya kafa wani mutum daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya mutuwa a kansa zai iya komai a kansa gashi kuma ba a kan hanyar da kuma tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi wannan din yake kiran mutane ba zuwa wata zuwa kan wata hanya ce hanyar da ko shi ya kirkiro ko wani ya riga shi kirkirowa kuma tana da sunanta daban akan wancan mutumi din Allah tsare mu yace wal ya'lam yawa yace amru kana qad mutaqaddama lam tazal sunnatullahi jariyatan bidhalika fa qala sai Allah mu yace wa ka ayyin min nabiyyin ai da yawa ne daga cikin annabawa أي وكم من نبي دعوة النبوة دعوة قاتل معه ربيون كثير سهبنسوا دعوة سكيات إتاردسو أي جماعات كثيرون من أتباعهم عدد من يوى جماعة جماعة ديوى لدغا ما بينسوا الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان ودن لأن ما سك تربيا تدسوا بإيمانه والأعمال الصالحة babu mutumin da ya tarbiyantar da mutane a duniya tun da aka yi duniya ya yi tarbiya ya ci nasara a tarbiyyarsa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna abinda mun yi magana ne ina jin a farkon darasin mu ko ko ranar farko abin da ya faru tsakanin hirakul shugaban rumawa da abu sufiyan abu sufyan lokacin da ya je wurin hirakul da yake tambayarsa yaya wannan annabin naku yake yi masa tambayoyi da kansa da baya daga baya yake ce masa kai lalle wannan annabin annabi ne in ba annabi ba babu mai wannan siffofi ɗin. ya tambaye shi suwaye mafi yawan masu bin sa samari ne me ya koyar da ku shi da kansa yake faɗa ya same mu muna kaza muna kaza haka kuma ku tuno maganar Jafar ita ma na fi so in ambata Jafar ibn abi talib a gaban annajashi lokacin yake tambayar su yace ya same mu muna bautar gumaka ya ya tsamo mu daga wannan muka koma bautar Allah mutane ne mu masu kaza masu kaza masu yanke zumunci masu mai duk ya kintsa mu ya gyara mu muka koma mutane masu kaza masu kaza duk ya faɗi siffofi na abin da ake don Allah in ba mutum mai iya tarbiya ba wane ne zai wannan irin canja mutane din mutanen da ba su taɓa samun wata shirya ba ba su taɓa samun wani annabi babu annabi da ya zo a cikin larabawan kusa-kusa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu littafi kusa da su har za a iya rufarin ɗinsu zuwa ga littafin a ce ku duba fa dan me kuka manta ai gashi gashi gashi su haka suke babu wata shiryarwa idan mutum ya mutu ɗansa zai gaji matarsa ɗansa zai gaji matar ubansa haka suke zai auri mata sama da yadda yake so ma'ana duk irin abin da yake so aura na mata ba adadi wani matansa goma wani ashirin wani talatin haka ake zama a yi zina a yi waye duk a wancan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake waɗannan bayin Allah kamar da Allah madauke ya ba mu labari wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata kun ga shi ma an sa shi da sifa ta ifradi Don ya nuna cin nasarar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan aiki din zaka babu mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutumin da yake daukar cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalatattun mutane ne masu kaza masu kaza waɗanda za a zo yanzu har a tuhumar imanin su na'am in ana wannan zance dole a tuna cewa sahabban nan ba ma'asumai bane babu wanda yace sahabbai ma'asumai ne ne ma'alan ma'asumai a ce ba sa zunubi suna zunubi ai a kansu ayoyi da yawa suka sauka na laifuffuka da yawa a da ba a yi ai da ba a saukar da aya cewa a ba don haka babu wani mai sunna da ya taba da'awar cewa sahabbai ma'asumai ne kariyar da ake bai sahabbai ba ana ba su ita a matsayin cewa su ma'asumai bane ba don wannan bane kamar yadda sanannen abu ne cewa a wannan al'ummar banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ma'asumi wannan sanannen abu ne duk wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama duk sahabbai daga abubakar da umar da Uthman da aliyu da duk sauran har ƙarshen kiyama babu wani masumi wanda baya laifi ga Allah amma kare laifukansu ko a ce a kare matsayin sahabbai da ahlus sunna suke yi suna yi ne don kare addini domin masu sukan nasu harin addinin suke ba harin sahabban ba an gane abun domin daga lokacin da ka yadda mutanen banza ne to qur'anin nan mutanen banza ne suka kawo shi daga lokacin da ka yadda mutanen banza ne to sunnan nan mutanen banza ne suka kawo kai kuma me kake ginawa akan maganganun mutanen banza qur'anin ma gaba ɗaya ana tuhumarsa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba a tarbiyarsa ya ci nasara ya samar da mutanen da a ɗan lokaci kaɗan suka iya isar da musulunci ya isa inda ba a tsammani saboda sun tsaya akan manufarsa sun tsaya akan karantarwarsa waɗannan su ne haƙiƙanin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da su ya kamata kai koyi a addininka a aqidarka a tunaninka a komai naka ka duba irin na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa zaka rayu Allah ya ci gaba malai nan yana gaya mana cewa jama'atun kathiruna min atba'ihim alladhina qad umul anbiya'u bil imani wal a'mali salihati fa asabahum قتل wa وغير ذلك waɗannan bayan Allah kisa ya same su raunuka da miki ya same su da makamancin wannan ma an kwace dukiyarsu an ƙona dukiyarsu an raba su da gidajensu duk wannan bala'o'i ne da suka same su to da yawa annabawan da irin wannan abun ya samu mutanensu ba ku kadai ne kun ga da yanzu in ba ku manta ba gaba ɗaya har yanzu waɗannan ayoyi suna mai da mu kan maganar yakin ohudu. ne cewa kada ku damu kada hankalinku ya tashi in maganar annabi ne to ba shi kadai bane wasu sun zo kafinsa an kashe wasu a cikinsu don haka in ma an kashe shi ba shi ya fara mutuwa ba ba shi aka fara kashewa ba ku kuma a wurin yaki a ji muku ciwo a kashe wani a yi muku hasarar dukiya rauni ya tabbata a jikinku har ku mutu da shi ana ganinsa wannan shi ma ba ku ne na farko ba annabawa da yawa an kashe wasu wasu sun yi yaƙi tare da su ga irin abin da ya same su babban abin da ake so a gunku shine darasin koyi da su me suka yi ba su yi rauni ba la a jikinsu ba su yi rauni ba la a zuciyarsu ba su kaskanta a gaban abokan su ba me suka rika yi kullum ba su dogara da dabararsu ba sun roƙi ubangiji sun koma zuwa gare shi sun yi tawakkali suna cewa ya ubangiji mu masu zunubai ne ka gafarta mana a shekarun kaga sahabbai haka halin su yake masu zunubai ne ya Allah ka gafarta mana an fahimci wannan abu yawa bayan wannan sai ke cewa fama wahanu sai ba su raunana ba lima asabahum ga abin da ya same su nan fi sabilillahi wa ma ba'ufu ba su dai raunana ba wa mastakanu ba su kaskanta ba ai ma ba'ufat qulubuhum zukatansu ba su raunana ba wala wahanat abdanuhum jikinsu bai raunana ba wala stakanu ai zallu li aduwihim ba su kaskanta ga abokan gabansu ba bal me suka yi sabaru wa sabatu wa shajja'u anfusahu abinda suka yi sun yi haƙuri sun tabbata akan addini ba su ce tunda annabin babu mu ma mun bar addini ba a tsayawa suka yi kun ga wannan wani misali ne da zai nuna maka ya karfafa mana zancen da muka yi jiya kowa kuke tafe da shi mai karfafa muku zuciya malami ne mai shiryarwa to in ya tafi ku ƙara ƙoƙarin haɗa kanku ku samu wani malamin kuma ya ja ku a tafi a ci gaba da aiki an gane kar a raunana kar ya zama cewa an ji cewa addini ya ƙare saƙonsa ya ƙare kuma wannan yana ƙara nuna mana har yanzu daga cikin darussan wannan ayoyi mutane a kowane zamani su rika samun ƙarfin zuciya da kyakkyawan fata su daina jin cewa duniya ta lalace addini ya lalace babu wani hope ga addinin musulunci wannan kar haka ina jin muku manta ba mun taɓa wannan zancen shi ma duk a cikin wannan karatukan na kwanan nan cewa kowa ya rika ji addinin nan fa na Allah ne in an cuci masu addinin iyakansu ya tsaya akwai kuma lada da za a basu gwargwadon kuma niyyarsu amma an kai tsammanin cewa addinin musulunci ya kare ko ya lalace saboda a gari kaza ana cutar mutane a ƙasa kaza ana ta kisa a ƙasa kaza ana ta yin kaza da kaza ana sharra da mutane ana bayin ana kore su daga gidajensu ka ji cewa musulunci yanzu babu hope a cikin cikinsa ko ka ce bari ma a bar addinin tunda dai ba shine mai ci mai ci mai ci gaba ba ko kuma baya ci yanzu ba a karɓarsa wannan duka ba hanya bace mai kyau ga kuma dalili akan haka shine abin da ya faru ga annabawan da suka gabata an musu irin wannan abun da fiye da haka amma sun yi hakuri sun tabbata ba su fasa addinin ba wali hadha qala don haka ne Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri thumma zakara qawlahum sannan ya ambaci fadin su واستنصارهم da neman taimakon da suka yi lirabbihim ga ubangijin su faqala sai Allah ya ce wa ma kana qaulahum ay fi tilka almawatin as-sa'bati a irin wancan halaye a cikin wuraren da suka samu kansu a tsanani dinnan da wahalhalu ba su da wata magana da suke cewa ma'ana ba alfahari suke ba cewa suna da ƙarfi ba alfahari suke ba cewa su masu yawa ne kuma sannan in musifa ta same su ba ƙunƙuni suke cewa ya Allah dan me mu da muka yarda da addininka kuma mu kake wannan abu ba sa wa Allah wannan magana haƙuri suka yi su sallama ya Allah addinin nan naka ne abin da ya same mu sababinsa shine zunubanmu to ya Allah ka gafarta mana kun ga tunani mai kyau in ka ga ka faɗi ka rasa cin nasara to ka tuhumi kanka wani sababi ne kamar da Allah madaukaki ya faɗa ul huwa min indi anfusikum ka ce wannan abun daga kanku ne kamar irin wannan dai shi ma a wannan siyaƙin ne Allah madaukaki ya faɗa ai yadda zai zo mana nan gaba cewa Allah madaukaki ya ga mana dama wannan abun da ya same ku yawmal taqal jam'an ba abun da ya same ku illa saboda abun da kuka aikata dan Allah ya jarrabe ku kuma dama asalinsa daga kanku ne ku aka ce ku yi kaza ba ku yi ba sai Allah jarrabe ku da kun yi da'a la'alla da wannan abu bai samu ba don haka mu ma mu dauki cewa duk wata musiba da za ta zo nan gaba ta samu mutum a rayuwarsa ta addini ko a duniyarsa ya dauka sakamakon zunubinsa ne ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa zunubansa ya roƙi Allah ya ƙara bashi tabbata irin yadda ya bai wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata da kuma annabawan da sahabban annabawan da suka gabata illa an qalu babu abin da suke cewa sai dai su ce rabbana ighfir lana ya ubangiji muka gafarta mana zunubana mu wa israfana da wuce iyaka da muka yi da barna fi amrina akan kawunan mu dama israfi Allah na gafarta shi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا كوباينا ودن سكي أسرفوا على أنفسهم سكي برنا أكن كاونس suka wuce haddi duk laifin da kai karka ce Allah baya gafartawa duk girman laifinka ba kai ka fara ba karka lalata rayuwarka cewa alaƙarka da Allah ta lalace ta ɓace yanzu kai ba mutumin kirki ba ne cewa Allah ba zai gafarta maka ba a'a za ka samu wani yana irin wannan zance sai a ce wani ka tuba man sai ce ai mun riga mun yanke ƙauna Allah ma ba zai gafarta mana ba laifin namu ya girba wani ya je ta kuka ya ta kuka ai in kai nadama har kai kuka sha Allah ka kama hanyar tuba don haka sai a tuba a bar abu zuwa ga ubangiji duk girman laifi fa Allah na gafarta maka shi ko kun manta da wannan abu duk girman laifi wannan ba ana faɗa ne dan a zuga ka ka ci da laifi ba amma duk irin laifin da kake aikatawa in dai ka tuba kafin ka mutu Allah zai gafarta maka in shirka ne ma Allah zai gafarta maka in ka mutu baka tuba ba Shi ne ba za a gafarta maka shirka ba amma kowanne Allah zai iya gafarta shi in ba shirka bane ko ka mutum baka tuba ba kuma an fahimci wannan in ba shirka bane ko ka mutu baka tuba ba Allah zai iya gafarta zai iya ma'ana in ya so in ya ga dama ya gafarta maka in ya ga dama ya maka azaba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk kun san wannan don haka kada mutum ya rika ji rayuwar nan shi ta kare masa ka daina ɗaukar humumi ina ji an yi wannan zancen kwanan nan cewa ka daina barin humumi suna matse ka suna danne ka me humumi wani damuwa concern kai ta tunani akan wani abu kana cikin talauci ba aiki ba mata ba ɗaki ba ba kai ta lissafa abubuwan da ba ka da su kuma sannan ga zunubi kayi kaza kayi kaza duk laifuffuka sai kai ta tsammanin cewa wannan rayuwar gaba ɗaya ba alheri a ciki sai a ce bari a je ko a kashe kai ko kuma a yi wani abu ko kuma ka riƙa jin kai tunda ma Allah ma bai gafarta maka ba addinin ma bari ka fasa duk wannan wasu wasi ne na shaidan kar ka sa wannan ba kai bane na farko an yi masu zunubi da yawa kuma Allah madauki ya gafarta musu ka nemi Allah madauki ya gafarta maka Allah gafarta mana zunubanmu baki ɗaya wal israfu huwa mujawazatul haddi abinda ake nufi da israfi shine ta haddi tsallake iyaka a shiga inda aka hana ka ka shiga shine ila ma hurrima ka shiga cikin abin da aka haramta maka alimu sun sani annan zunuba cewa zunubai wal israfa da kuma barna da mutum zai yi min a'zami asbabil khudlan kun gani amfanin zama da annabawa kenan su da suka zauna da annabawan sun fahimci wannan karatun an gane wanne ne karatun cewa in masifa ta same ka binciki kanka kafin ka hango wani ne wani ne wani ne la'alla sa laifi kaza da kaza Allah wani ne ma min kaza hasada ce la'alla hannu ma aka samu haka zaka ji wani cewa ai hannu aka samu Wace ai hau ne ko hmm. menene hau hmm jifa hmm. an masa jifa an ba fa na faɗi wannan ne dan ba wai ban sani bane wasu sun ɗauka hauka ake nufi hmm, hau ba hauka ake nufi kamar yadda bahaushe ke cewa sa hannu ɗin shi ake nufi ma'ana wasu ne suka shiga to wannan tunanin yana daga cikin abin da ake kiran mai tauhidi ya nisance shi ka daina gaggawar dan abu ya same ka ka rika ɗaukar wani ne ma san mu kamar da ake cewa sammu ko wanne ya ma sihiri hmm. sammu ma'anar sammu shine dafi sunmu ne kuma da larabci ba sammu ba eh amma bahaushe ce sammu shi kuma abin da yake nufi shine ai ma sihiri hmm. to wannan irin abun ka daina gaggawar kawo shi dan masifa ta faru kasuwancinka ya tsaya ko kana aiki an kore ka daga aiki wani abu dai wata musifa ta same ka sai ka tsammanin cewa ai wani ne ya sa maka hannu wani ne ya ma sihiri duk karka kawo kana so kai wa kanka adalci tuno laifukan ka tsakaninka da ubangiji yawa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya jarrabe ka sai ka samu kofa sai ka tuba sai ka ga Allah ya share wannan abu sai ya dawo maka da darajarka da mutuncinka da duk abin da kake tsammani ka rasa sai Allah mu duke dawo da shi saboda me shiri da Allah ya fi shiri da kowa in kai shiri da Allah Allah ne zai sa ka shirya da kowa din shi Allah ya fi kowa sanin meye zuciyarka in ka shirya da shi wallahi sai ya sanya duk dan adam na duniya ya soka zai iya tare da cewa ba sunnarsa ba ce ba a taɓa samun dan adam inda kowa ya so shi a duniya ba babu shi ko za ku kawo misali wani mutum ɗaya ko manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ba a ce Allah ya sa zuciyar mutane gaba ɗayan duk wanda aka halicce shi a duniya ya so manzan Allah sallallahu alaihi shi ba bai samu wannan amma ya fi kowa samun masoya babu ɗan adam ɗin da Allah ya halitta da adadin masoyansa suka kai masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma damuwa da shi ko da ta ɓangaren adadi an fi su to irin soyayyar ba irin ta wasu ba ce da kuma shirin a bashi kariya hmm? yanzu nan wani zai yi manzo Allah sallallahu wani abu sai gari ya tashi an kusa kona shi ga wata can ta kona qur'ani ga wata can ta zagi manzon Allah a wata makaranta yanzu zaka ji hayaniya sai gari ya tashi da wuta wannan ba hanya bace ne mai kyau ina ba da labarin ne cewa mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransu yana zafi in an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kowanne abu don haka in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da kowa bai so shi ba kar ka sa ran cewa za ka yi wani abu don mutane wai don mutane su so ka ka rabu da dan adam ka yi ka don Allah in musifa ta zo ko ma kanka tambayi kanka laifi ne wa Allah ya Allah gafarta mu in aka tuba a tsallake wuri shikenan kuma sai ka zama kai ne mutumin kirki mutumin da waɗanda da ba sa son kama sai su so ka yanzu Allah ya ƙara mana fahimta alimu anna dhunuba israfa min a'zabi min a'zami asbabil waɗannan bayan Allah sun san cewa a babban sababin taɓewa da rashin samun nasara a yaƙi shine zunubi zunubi ba sai na umar ya faɗi wannan abun ba dangane da kafirai ke cewa in muka yi daidai da kafirai wajen zunubi to haka Allah zai ɗora su a kanmu in ko muka fi su da'a in muka fi su da'a to sai Allah ya fifita mu a kansu zaka kullum kake son ka samu girma ka samu daraja ka samu kwarjini a idan wanda ba musulmi ba to ka kintsa da Allah ka koma ka rika aikata abin da Allah yake so sai Allah ya baka ɗaukaka wa anna at-takhalli minha kuma sannan wofinta daga su minha ay min al-ma'asi min al dhunubi yawa mutum ya wofinta daga zunubai ya daina zunubai min asbabin nasiri yana cikin sabubban samun nasara fasa'alu rabbahum maghfirataha to waɗannan wannan abubuwan wanda suke zunubai sai suka roƙi ma'ana su waɗannan bayan Allah mutanen kirki sai suka roƙi Allah ya yafe musu maghfirataha wato ya kankare musu waɗannan zunubai a cire musu su a yafe musu su kusan asalin ma'anar ghafara kalmar ghafara ita ce a lullube a lullube abu satara shi yasa malafa ake kiranta mighfar a hadisin manzo Allah sai ya dakhala makkata wa alai wa ala ra'sihi mighfar ko alaihi mighfar ya ya shiga makka a kansa akwai malafa an gane wannan abu ashe ma'ana idan kai laifi Allah ya lullube laifin ya zama ba za a gan shi ba a duniya ya suturta maka ba wanda ya sani a lahira ya suturta maka ba wanda ya sani shi kadai ya sani kuma ya gafarta maka shi ke me ya kai wannan daɗi don haka kullum ka nemi shiri da Allah ka yi abin da yake so wallah sai baka mafita a dukkan damo da ta dame ka thumma innahum sannan su waɗannan bayan Allah lam yattakilu ala ma bazalu juhdahum bihi ba su dogara a kan ƙoƙarinsu ba da suka yi ƙoƙarin makami ƙoƙarin haɗin kai ƙoƙarin yawa ba su dogara a kan wannan ba duk al'ummar da take so ta ci nasara ta daina waiwayen wannan abu Allah ya jarrabi sahabbai saboda alfahari da yawa ko bai jarrabe su ba wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum a ranar yakin hunain yayin da yawan ku ya ba ku sha'awa kuma kuke ganin kuka suka kalli adadin su daga Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da wajen mutum dubu goma a Makka aka samu wajen dubu biyu ko uku aka taho ga na kan hanya aka taho yaƙi kunai sai wasu musulmi suke ganin cewa lam nuhzam al-yawma min illati ai in dai saboda karanci ne to yau ba za a ci nasara akan mu ba wannan menene ba alfahari bane to saboda mu ne sai Allah ya ba su wancan darasin ba wai saboda ba masu kirki ba ne wani na cikin abin da kullum na so in faɗa na kan manta shi laifukan da za ka ji Allah maɗauki ya faɗi a ƙur'ani ko kuskure na sahabbai me yasa ku kai kaza dan me kuka kai kaza dan me ku kai kaza suna da sifofi guda biyu ina so ku fahimce su siffar farko ana yi ne Dan itabi da zargi kuma a nuna wa mu da za mu zo daga baya mu karanta alkur'ani cewa ga irin tarbiyyar da ake so a yi in kuka yi irin abin da suka yi to kar ku yi mamakin abin da zai same ku tunda su sun fi ku daraja gashi an taɓa su an fahimci abin wannan na farko kenan na biyu yana nuna maka cewa in ka kalli dukkan zunuban da Allah mulki zai ambata a Qur'ani cewa me yasa akai har wannan zamu zo kan sa da Allah mulki zai faɗi cewa ah, me yasa daga cikin ku wasu sun gudu wasu suna son duniya kaza da kaza bayan ya gama ya faɗi cewa sannan ya gafarta muku to wannan siffa ta biyu kenan ta laifukan da Allah yake faɗi dangane sahabbai a Qur'ani za a faɗa dan darasi za a faɗa kuma za a ce an gafarta duk kuma wanda aka gafarta masa zunubinsa to ba a aibanta shi akan wannan zunubin an fahimci abu yanzu misali a rayuwar duniya yanzu duk mutumin da ya laifi in aka yi masa haddi to kada wani ya sake tsokanarsa da wannan laifin da aka yi masa haddi a kai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya sha giya aka kawo shi aka yi masa hukunci suka rika la'anarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kar ku la'ance shi aka domin mai an riga an tsarkake shi yanzu mutumin kirki ne wanda ta yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mata mutane suka fara maganganu annabi sallallahu alaihi wallahi ku saurara ta yi tuba irin tuban da da za a raba shi ga mutanen Madina gaba ɗaya da ya ishe su tuban da ta yi don haka idan mutum ya laifi in aka yi masa hukunci ko aka ce an gafarta masa to haramun ne ka zo kana aibanta shi akan wannan laifin to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kuskure ba fa kafirci bane cewa ku tashi ku yi kaza suka nauyi ba su tashi sun yi ba ku yi aski ku warware umarar ku lokacin hudabiya ba su yi da gaggawa ba har daga baya suka zo su yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara Allah madaukaki ya gafarta musu gudu da suka yi wasu daga cikin su a ranar yakin Uhud Allah ya faɗa mana labarin ya kuma gafarta musu dan Allah kuma kai wane ne zaka zo kana tuno waɗannan abubuwan sai ka ce ai gashi nan ma abin da ya nuna maka sahabban nan ba mutanen kirki bane ai sun yi kaza ku dan me za ku zo kuna ta wanke sahabbai Allah ne ya wanke su ya bawon Allah Allah da ya ce maka ya gafarta musu laifukan su to kai kuma nan me yana ka a ciki haƙƙin waye? me haƙƙi ya yafe wanda ya san zuciya shine fa ya faɗa cewa fa alima ma fi qulubihim ya san abin da ke cikin zukatansu kuma ya faɗi radiyallahu anhu wa rabu an shi ya yadda da su kuma shi din ya san su sun yadda da shi wanda bai san zuciya ba ya ya san ka yadda da shi kun fahimci wannan zancen ko ba fahimta ba yanzu in a rayuwar nan yanzu ne ta yanzu ba wahayi ake ba za ka iya aikata aikin kirki a ce ka samu yardar Allah ko saboda kallon siffofinka a ce wani ku Allah ya yarda da shi haka a zato da muke yi amma ba da labarin cewa kai ka yarda da Allah wa yake da tabbas in wanda ya san zuciya ya faɗa to babu laifi a duniya irin mutum ya zo ya ƙaryata wannan maganar Allah ya ce ya yarda da sahabbai ya faɗi imanin da yake zukatansu sannan wani yanzu yake faɗa cewa ai mutanen banza ne lalatattu ne da maganganu dai waɗanda ba za su kyau a riƙa yawan faɗin su ba a ce har a mai da addu'a a kansu wai wata hanya ce da za a samu lada a addinin shi'a mutum hallada zai samu in yana zagin sahabbai yana la'anta Allah ya sauki Allah shirye su mai gaggawa mu samu inda za a tsaya saboda lokaci ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر wannan abin da suka yi na hakuri. ba su dogara da wannan ba ma'ana juhudin da suka bayar da wani yawan su da me duk basu dogara da shi ba hakurin ma da suke basu dogara da hakurin ba sai da suka hada da addu'a yawa bal i'tamadu ala Allah sun dogara ga Allah wa sa'aluhu an yuthabbita aqdamahum suka roƙe shi ya tabbatar da digadigan su inda mulaqatil a'da'i lokacin da za a hadu da abokan gaba kar ka kalli makaminka ka ce ni nayi tattali nayi kaza nayi kaza nayi kaza a'a ka dogara ga Allah kuma in an zo ka roki ubangiji inda mulaqati a al-kafirin wa an yansurahum alaihim kuma sun roƙe su sun roƙe shi ya ba su nasara alaihim akan kafirai din fajama'u kaga kenan sun hada abubuwa da yawa baina sabri ga dai hakuri sun yi wa tarki diddihi da barin kishiyar hakuri shine gazawa sun bar gazawa wa taubati ma'ana hakanan kuma sun aikata tuba wannan wattauba matsufa ce akan sabr ba matsufa ce akan ziddihi ba an gane yawwa ma'ana sun yi haƙuri kuma sun bar gajiyawa kuma sannan sun aikata tuba wal sun aikata istighfari wal da kuma neman taimako bi rabbihim da ubangijinsu waɗannan abubuwan duk sai da suka yi sun yi haƙuri babu raki sannan kuma sun tuba zuwa ga Allah sun yi istighfari sun roki Allah madaukaki ya gafarta muku su kuma sun roki Allah ya ba su tabbatarwa da digadigan su akan wannan yaki la jarama don haka babu mamaki anna Allah nasarahum sai gashi Allah ya taimake su Allah ya taimake su saboda ga irin sufofin su dan haka kuma yanzu abinda za ku yi a kowane zamani ku ɗau irin wannan sufofin da hakuri da dogaro ga Allah kuma kar a dogara da wani sababi na duniya wajen ja'ala lahum tafi aqibata fi kuma ya sanya cin nasara da aqiba ma'ana makoma ta ƙarshe ta nasara ta ƙarshe a duniya da lahira duk ya ba su tamkini ya ba su cin nasara a kan kafirai sannan a lahira kuma ya sa su a aljanna ya ba su shahada fa'ata uli hadha qala don haka yace fa'atahumullahu thawabad dunya Allah sai ya ba su sakamakon duniya me sakamakon duniya minan nasri ya ba su cin nasara akan abokan gaba wa zafari shine dai cin nasara din har yanzu ma'anar su daya victory wal ganima da kuma samun ganima duk waɗannan abubuwa din Allah madauki ya ba su wa husna sawabil akhirah ya kuma ba su kyakkyawan sakamakon lahira menene a lahira ake samu wa huwa al fawzu bi ridha rabbihim sun rabanta da da mene da yardar ubangijinsu Allah ya yarda da su Wannan na'imil muqim da ni'imtarwa wadda take dawwamammiya ba ta yankewa allazi qad salima min jami'il dati. wanda ya kubuta ko in ce duk wannan jin daɗi na'im ne da ya kubuta daga abubuwan da suke gurɓata shi su lalata shi daga annakad abinda babu wata wahala babu kuma abin da zai gurɓata ya lalata wa ma ka wannan abu bai faru ba illa annahum ahsanu lahul a'mal ya yi wannan ne saboda su ɗin sun kyautata ayyukansu fajazahum bi ahsanil jaza sai ya saka musu da mafi kyawun sakamako fali hada qala don haka ne ma a ƙarshen ayar sai ce wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son mutanen da suke kyautatawa a aikinsu fi ibadatil alkhalqi wajen bautar su ga mahalicci wa mu'amalatil khalqi da kuma mu'amalar su da suke yi ga halittarsa domin dama abubuwa biyu su ne ginshikin wannan addini ikhlasi ga ma'abudi da ihsani ga makhluki to da wannan abubuwa guda biyu malam ya cika mana wannan darasi ne cewa a bauta wa Allah shi kadai a kuma kyautatawa wajen mu'amala da bayin Allah bayin Allah mutane ne da Allah maɗauki ya halicce su ko kuma abubuwa ne na halitta da Allah ya halitta wajibinka ka kyautata musu sannan kai din kuma wajen mu'amalar ka da ubangiji ka zama mai ikhlasi da bauta da tsarkake dukkan ayyuka naka a nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci a darasin da za mu tashi kansa ko da ke ai da sauran layi ɗaya ne ma kawai ko yace wa minan ihsani daga cikin ihsanin da suke yi wanda ya cancanci ya cancanta musu wannan sakamako an yaf'ala inda inda jihadil a'da'i an yuf'ala inda jihadil a'da'i ka fi'li ha'ula'il mawsufin shine mutum ya aikata yana daga cikin ihsani ku mutanen yanzu ku aikata irin abin da waɗancan bayan Allah suka aikata duk lokacin da aka ce za a yi jihadi mana in jihadi ya taso ba alfahari ba ne za a yi ba rikici ba za a yi a'a dogaro da Allah za a yi da tattalin da aka yi na yawa na makami da sauransu da kuma a dogara ga Allah ce ya Allah ka tabbatar da mu akan hanya kuma zunubai a bar su a tuba a nemi Allah ya gafarta su irin wannan abin da sahabban annabawa suka yi suka ci nasara irinsa shine aikin dukkan mutanen da suke so su samu sakamako irin na waɗannan bayan Allah Allah muke samu dace a wani rubutun cewa yi ha'ula ilmausufin haka yake ku? ha'ula ilmuminin ya sa ko? to a wani rubutun in tsayi hmm, almuhim babu matsala da duk ah, abu ɗaya yake nuni zuwa gare shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yadda waɗannan bayin Allah suka roƙe shi ya tabbatar da su akan addini ya tabbatar da dugadugan su muna roƙon sa mu ma ya tabbatar da dugadugan mu akan addinin sa addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah subhanahu ta'ala kuma ya sari mana al'amuran mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik